بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناتين كتاب الصلاة باب صلاة التطوع babin da yake magana a kan sallolin nafila littafin bulugun maram na ibn hajar al'asqalani za mu ci gaba daga kan hadisi na 387 insha Allah wannan darasi yana karantar da mu wasu hukunce-hukunce guda bakwai game da raka'atai fajiri وعن عائشة رضي الله عنها أنكر بو حديثي لقى عائشة الله يتعالى متير قالت عائشة تتشي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي أنا تستوت ركعوئي قدابيو اللتين قبل صلاة الصبح waɗanda suke kasancewa kafin a yi sallar asuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sassauta raka'o'i guda biyu waɗanda suke kasancewa kafin a yi sallar asuba hatta in ni aqul har dai na kance hal ƙara'a bi ummil kitab shine yazo a hadisi nan kuma ya ce yace ƙara'a bi ummil kitab ma'anansu guda ne shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta uwar alkur'ani kuwa wato uwar littafi yana nufin suratul fatiha muttafaqun alayh hadisin yana sahihul bukhari kitabut tahajjud babu ma yuqra'u fi rak'atay al-fajr hadisina 1171 da kuma sahihu muslim kitabu salatin musafirin babu istihbab rak'atay sunnatil fajr wal hafz alaihima wa takhfifihima hadisi na 724 hadisin yana musnad al-imam ahmad sunan abi dawud sunan an-nasa'i muwaffat al-imam malik wa ghayruhu wannan shine hukunci na farko game da sallar rak'atay al-fajr hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda akwai hadisin Abdullah bin Abbas Abdullah bin Abbas Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa yace anna kaseeran mimma kana yaqra'u rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam sau da yawa manzon Allah yana karantawa fi rak'atayil fajr a nafilar raka'atayil fajiri yana karanta suratul bakara aya ta 136 sau da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta raka'ar farko ta raka'atayil fajiri aya ta 136 ta suratul bakara قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وإيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون wannan ita ce aya ta 136 ta suratul baqara Abdullah bin Abbas ya karanta ayan sai yace hadhihi al-aya wannan ayan a raka'an farko qala yace hadhihi fi raka'ati al-ula wannan a raka'an farko ke wa fi raka'ati al-akhirah a raka'a ta karshe kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta aya ta biyu ta suratu ali imran falamma ahassa isa minhum al-kufra qala man ansari ila allah qala al-hawariyuna nahnu ansaru allah amanna billahi washhad bi anna muslimun kun ga ayoyi guda biyu ne A raka'an farko aya ta 136 raka'a ta biyu aya ta 52 ta suratu ali imran an samu saɓani kenan game da hadisin aisha da kuma hadisin abdullahi bin abbas Allah ya kara musu yarda aisha tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sassauta raka'atayn fajr har takance shin ya ko karanta ma fatiha ba wai tana musantawa bane wato ita tana magana ne akan sassaucin raka'atayn fajr shi kuma abdullahi bin abbas yana gaya mana abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a raka'atul fajr raka'a ta farko aya ta 136 suratul baqara raka'a ta biyu aya ta 52 ta suratul ali imran wani abin da ya kamata mu lura da shi shine raka'atul fajr sune sallah raka'o'i biyu da ake a farkon yini farkon shigowar sabon yini wato shi ne lokacin da alfijir ya keto abinda za ka lura shi ne aya ta ɗaya talatin da shida ƙarshenta kana ce ma Allah wa nahnu lahu muslimu sannan a a ta biyu ma aya ta hamsin da biyu ta suratu ala Imran kana cewa hadu bi annana muslimu wato kamar sallar ka ta farkon ketowar alfijir a wannan rana kana jaddada shaidarka ga Allah cewa kai musulmi wato shine hikimar karanta waɗannan ayoyin guda saboda kowace aya ta ƙare da muslimu kowace aya hadisin abdullahi bin abbas shi ma yana sahihu muslim kitabu salatin musafiri wa qasriha babu istihbab rak'atay sunnatul fajr hadisi na 2202 da kuma sahihu sunan abi hadisi na 2259 wannan riwaya ta farko ce na akwai riwaya ta biyu kuma ta abdullahi bin abbas har yanzu riwaya ta biyu abdullahi bin abbas ya ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ركعتي ركعتي يقرأ في ركعتي الفجر annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance a raka'atai al-fajr yana karantawa a raka'an farko suratul Bakara aya ta 136 kamar yadda muka faɗa a wancan riwaya qulu amanna billahi wama unzila ilaina har dai zuwa wa nahnu lahu muslimun amma a raka'a ta biyu fa aya ta 64 ne ta suratu ali imran wannan riwaya ta biyu ta abdullahi bin abbas a wancan riwaya aya ta 52 ta suratu Ali Imran. A riwaya ta biyu ba, aya ta 64 ta suratu Ali Imran. Ita wannan aya, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Kul ya ahalar kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Allah Na'buda da illallaha, wala nushrika bihi shay'a, wala yattafi da ba'buna ba'ban arbaban min dunillah. Fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslimun. Har yanzu dai karshen ta muslimun wato kamar dai kana tabbatarwa Allah wannan yini da ya taho sabo gare ka wannan alfijir da ya keto alamar rana za ta fito to kafin ranar ta fito kana tabbatarwa Allah kana cikin musulmi a kowace rana kana jaddada kalmar shahada ga Allah subhanahu wa ta'ala a wannan sallar karka a tsayin fari don haka sallar tana da muhimmanci kowace aya tana da ma'anar la ilaha illallah muhammadun rasulullah kamar tana da ma'anan shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah domin cewa kake ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum hadhihi kalima Allah na'budu illallah wa la nushrika bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah kana tabbatar ma Allah ba ka cikin masu shirka da Allah kana tabbatar ma Allah kana mai bautansa kana tabbatar ma Allah kai musulmi ne wannan riwayar ita ma tana sahihu muslim kitabu salatin musafir babu istihbabi rakatai sunnatul fajr hadisi na 2203 al-imam muslim ya jera hadisan wuri guda kaga an samu ayoyin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a rakatai al-fajr aya ta 136 suratul baqara raka'an farko raka'a ta biyu aya ta 52 ta suratul ali imran ko kuma raka'an farko aya ta 136 suratul baqara raka'a ta biyu aya ta 64 suratul ali imran to akwai kuma hadisin abu huraira Allah ya kara masa yarda annahu sami'a an sallallahu alaihi wa sallam yaqra'u fi rak'atay al-fajr ya ji annabi sallallahu alaihi wa sallam yana karatu a rak'atay al-fajr qul amanna billahi wa ma unzila alaina suratu ali imran aya ta 84 a raka'an farko a raka'a ta karshe kuma yana karanta rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a ash-shahidin suratu ali imran ayat 53 sai zama tana daukan ma'anar shahadatu anna muhammadar rasulullah ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين sai ya karanta wannan aya ita ce aya da uku ta suratu ali imran kaga an samu ayoyi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a raka'atul fajr kuma ya kamata mu kiyaye su raka'an farko aya ta 36 suratul baqara na biyu aya ta 64 eh, suratul ta imran ko ko kuma aya ta 36 suratul Bakara aya ta 52 ta suratul ali imran wannan shine kashi hadisin abu hurairah aya ta 84 ta suratul ali imran da aya ta hamsin da uku ta suratu al-imran ko kuma aya ta ɗari da goma sha tara da bakara inna arsalna ka bil haqqi bashiran wa nazira wa la tus'alu an ashabil jahim duk da cewa wannan riwaya akwai kace ne ce akan ta ita duba sahih sunan abi wannan nau'in karatu na farko kenan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta aya ɗaya ne kawai a raka a guda aya ɗaya kawai kaga sai ya dace da hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sassauta raka'atayil fajr idan an ce yana sassautawa karatun ba zai zama sura gaba ɗaya ba sai dai aya ɗaya nau'i na biyu na karatun raka'atayil fajr shine hadisi na gaba وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر حديثي لك Allah ya kara يكرمه yarda. annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atay al-fajr annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta a rak'atay al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahadun raka'an farko qul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu qul huwallahu ahad rawahu muslim duk dai hadisan suna jin yana kitabu salatul musafirin babu istihbab rak'atay sunnatul fajr wal hadd alaihima hadisin yana sunan turmizi kitabu salati babu ma ja fi takhfif rak'atay al-fajr um, hadisi na 417 amma riwayar Abdullahi bin Umar wannan riwaya ta bulugul maram riwayar Abu Hurairah ce Allah ya kara masa riwaya ta al-Imam Turmizi. hadisin Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Umar ya ce ramatun nabiya sallallahu alaihi wasallam shaharan na lura da annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon wata guda wannan shi yake nuna cewar ya kasa kunne saboda ya ji mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta fakana ya qara'u fi rak'atayn qabla al-fajr sai ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantawa a raka'o'i biyu da ake kafin sallar asuba raka'atayil fajr annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta kul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad kaga kamar hadisin Abu Hurairah hadisin Abdullah ibn Umar al-Imam at-Tirmidhi bayan ya kawo hadisin Abdullah ibn Umar sai ya ce wa fil babi game da cewa a karanta kuliya raka'an farko kul huwa raka'a ta biyu ba abu huraira da abdullahi bin umar kawai ba da ce an ibn mas'udin shi ma abdullahi bin mas'ud ya ruwaito hadisi akan haka anas bin malik ya ruwaito hadisi akan haka ga abu huraira ga abdullahi bin abbas ga haffa ga aisha allah ya kara musu kaga ya nuna cewar karanta kuliya a an farko da kulhuwa a raka'a ta biyu ya tabbata sunnar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam saboda sahabbai da dama sun ruwaito hadisi wannan kashi na biyu kenan kaga ya nuna ba aya ɗaya kawai ba sura don kul ya ayyuhal kafirun zuwa ƙarshen ta sura guda ce kul Allahu ahadun zuwa ƙarshen ta sura guda ce sabanin wancan kashi na farko na karatun da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a raka'atul fajr to ba kuma raka'atul fajr kadai ba ka san akwai sallolin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli karatun sura guda ko aya guda wa Fajiri tana ciki qul ya ayyuhal kafirun da qul wallahu ahad kamar yadda Abdullahi bin Umar ya faɗa na lura da sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam rak'atayil Fajiri tsawon wata guda manzo Allah yana karanta qul ayyuhal kafirun da qul wallahu ahad ya gwada cewar kullum yana karantawa kullum yana karantawa to kuma akan samu lokuta da yakan karanta waɗancan ayoyi waɗanda muka yi magana a kansu hadisan abdullahi bin abbas da hadisan abu huraira da suka ba da labari to bayan raka'atai alfajiri bayan raka'atai alfajiri idan kai sallar magriba waɗannan surorin guda biyu su ya kamata ka yi su nan ma kuma ka rika yin su kusan a koda yaushe domin akwai hadisin abdullahi bin mas'ud hadisin abdullahi bin mas'ud ya ce ma uhusi ba zan iya kirgawa ba ma sami min rasulillah ba zan iya kirga lokutan da na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fi rak'atayn ba'da al-maghrib yana karantawa a raka'a biyu bayan an yi sallar maghrib da kuma raka'atayn qabla salati al-fajr raka'o'i biyu kafin ayi sallar asubahi qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad قل يا أيها الكافرون تقول هو الله أحد حديث عبد الله بن yana sunan tirmizi kitabu salati babu ma ja'a fi rak'atayn ba'da al-maghrib wal qira'ati fihima da kuma sunan ibn majah kitabu iqamati salah babu ma yuqra'u fi rak'atayn ba'da al-maghrib al-imam tirmizi yace abdullahi ibn mas'ud ba shi kada ya ruwaito hakan ba abdullahi ibn umar shi ma ya ruwaito yana cewa wa fil babi an ibn umar kuma hadisin yana da kyau yana sahihu sunan sahihu sunan tirmizi hadisi na 431 don haka yana da kyau bayan sallar maghrib ya zama a koda yaushe ka rika karanta kulya da gulhuwa su ne surorin da ya kamata ka rika yi don cewar abdullahi bin mas'ud ma uhusi ba ni iya kirgawa ma sami itumin rasulillah ya kara ufin raka a taini al-maghrib ba ni iya kirga lokuta da na ji manzon Allah yana karatu a raka'o'i biyu da ake bayan sallar maghrib yana karanta kuliya da kulhuwa ba ni iya kirgawa ya nuna cewa yana lizimtar waɗannan surorin a koda yaushe al nawawi a sharhu sahih muslim juz'i na shida shafi na shida yace haza dalilun li na wa mazhab al Wannan wannan shine hujjar akasarin malamai annahu yustahabbu an yaqra fihi ma ba'da fatiha suratun akasarin malamai suna cewa a raka'atai alfajr bayan kayi fatiha yana da kyau ka kara da sura wa yusahabu an yakuna hatani suratani idan zaka karanta surori ne a raka'atai alfajr to surorin kada su wuce waɗannan guda biyu kuliya da kulhuwa awil ayatani ko ku ayoyi guda biyu da aka yi magana a hadisin Abdullahi ibn Abbas suratul baqara aya ta 136 da suratu ali imran ayata ta 64 yake kilahuma sunna kowanne ɗaya daga ciki ka rike kayi riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yace wa qala malik wa jumhur ashabihi amma al-imam malik da kuma da dama waɗanda ke mazhabarsa almajiran al-imam malik suna cewa la yaqra'u ghayra al-fatiha raka'atay al-fajr suratul fatiha kawai ka karanta raka'atul fajr fatiha kawai ka karanta don haka al-imam ya nawawi yace wa khilafu ma khilafu hadhihi sunnati sahiha wannan fahimta ta saba ma sunna ingantacciya wacce muka karanta waɗannan hadisai na sahabbai da dama allati la mu'arib laha babu wani hadisin da yazo ya yi cikar gare su ya yi karo da su babu wani hadisin da ya karo da waɗannan hadisai da muka karanta babu wani hadisi da ya karo da su don haka cewa a karanta fatiha kadai babu hujja ingantacciya daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma duk da cewa in ka karanta fatiha a sallah ba ma raka'atayil fajr ba ko sallar farilla ce sallar ka ta inganta sallar ka ta inganta amma dai abin da ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam Shi ne bayan an karanta fatiha kamar yadda al-imamu nawawi ya faɗa yustahabbu an ya fihi ma ba'da ba'da al-fatiha sura suratu ya karanta wata sura a bayan ya karanta fatiha wannan mustahabi ne in ma za ka karanta sura to karka tsallake waɗannan guda biyu domin akwai hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta su duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana a rayuwarsa ya karantar mana za ka karanta akwai hikima a ciki idan ka ɗauki misali kul ya ayyuhal kafirun shi ma kana jaddada shahadarka ne ga Allah la a'budu ma ta'budu kafin gari ya waye kana tabbatar ma Allah baka bauta ma kowa sai shi wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum wa liyadin nabiyu sai ka ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kaga in kana jaddada shahadar ka ne ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya lalace wata sura a sallah idan ka sa lura da kyau zaka gane akwai hikima waɗannan ayoyi aya ta 136 ta suratul baqara da aya ta 64 suratul ali imran ko aya ta 52 suratul ali imran wanda duka dauka ta dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam. wasallam wannan shine hukunci na farko idan za ka yi sallan raka'atai lufajjir ya kamata ya kamata ka yi riko da waɗannan surori ko ko waɗannan ayoyi waɗanda suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi don haka yasa ibnu hajjar ya kawo hadisin aisha a farko a cewa ga har ma takan takan yi eh, ce shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma karanta fatiha kuwa saboda me saboda sassaucin wannan sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana sassauta wannan sallah baya tsananta ta baya tsananta ta in ka duba kulliya ba ta da tsawo kulhuwa ma ba ta da tsawo bare kuma waɗancan ayoyi ne ba ma surori ba ne hukunci na biyu al'imamu mubarak furi a tuhfatul ahwazi sharhin sunan turmiz a mujallar na biyu shafi 390 yace wa ahadisul babi waɗannan hadisai da muka karanta da tadullu ala mashru'iyyati takfir suna nuna mana hukunci na biyu na sallar raka'atul fajr shine a sassauka ta wa qad zahaba ila zalika al-jumhur wannan shine abin da galibin malaman sunna suka tafi akai ji al-imam al-mubarak furi a tuhfatul ahwazi abin da akasarin malaman sunna suka tafi akai shine raka'atul fajr ba a so a tsananta a sassauta kamar yadda matar manzon Allah ta bada labari sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa khalafa fi zalika al-hanafiyya wadanda kawai suka saba ma wannan fahimta su ne mabiyan masabar al-imam Abu Hanifa fa zahabat ila istihbab italat al-qira'a mazhabar Abu Hanifa ana cewa mustahabi ne ka dade kana karatu a rak'atayn fajr malami yace wa huwa mukhalifun li sara'ihil adillah wannan fahimtar ta mazhabar al'imamu abu hanifa ita ma ta saba ma dalilai ƙarara waɗanda suka tabbata a hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam domin in ka dubi hadisan da suka yi magana akan sallar raka'atain fajirin da manzon Allah sallallahu alaihi ya yi, zaka ka gane cewa ba a dadewa baya ga cewar Aisha ta faɗa a fili Wani hadisi Aisha allati ashara alladhi ashara ilayhi Tirmidhi وذكرنا لفظه تمسك مالك وقال بالاقتصار على قراءة فاتحة الكتاب الإمام, الإمام مالك شكما يتي أتقيتا كرنت فاتحة كوي في هاتين الركعتين سبو دمي سبو دا حديث عائشة الله يكارا متيردا وانا حديثنا مكرنتا شيني حجر مذهبة مالكية عائشة الله يكارا متيردا تنشيوا saboda sassauta raka'atul fajr da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi har ma na kan ce anya ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fatiha anya ya karanta fatiha bata ce bai karanta ba aiko bata ce bai karanta ba ta ce saboda sassauta raka'atul fajiri har ma takan takan yi tambaya anya ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta fatiha hal kana yaqra'u bil fatiha am la li shiddati takhfifihi lahumma saboda tsananin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sassauta tsayuwarsa dadewarsa a waɗannan rakawoyi guda biyu sai al-imam mubarak sura yace wa hada la yasluhu tamassuk bihi wannan bai isa hujja da za ta kafa akan cewa annabi bai karanta fatiha din ba bai karanta wata sura ba li raddil ahadith fariha idan ka dauki maganar Aisha Allah ya kara mata yarda akan cewa ai fatiha dai ake karantawa to za ka yi watsi da wasu hadisai ingantattu da min turuqin muta'addida waɗanda sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba hanya ɗaya ba hanyoyi da yawa mun kirga sahabbai waɗanda suka yi magana akan hadisai waɗanda suka tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta sura mun kirga kamar yadda al-Imam Tirmidhi ya magana bayan ya kawo hadisin littafin sa sunan Tirmidhi ya jera sunayen sahabbai waɗanda suka ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta sura a bayan fatiha to idan ka ce za ka karanta fatiha ɗai ka yi watsi da hadisan nan waɗanda sahabbai da dama suka rubuta sannan ya ce wa kad akhraja ibnu maja sannan al-imam ibnu Maja ya kawo hadisin aisha nafsiha ita kanta aisha Allah ya kara mata gida annaha qalat aisha tace kana an-nabiyyu yusalli rak'atayn fajr annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar raka'atai al-fajr fa kana yaqulu ni'ma suratani huma yaqra'u bihima fi raka'atai al-fajr annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kai ma da surori biyun nan waɗanda yake karantawa a raka'atai al-fajr Aisha ne karwaito hadisin tace annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce kai ma da surori guda biyun nan qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu ahad saboda haka ashe ka ga da cice shin annabi ya karanta fatiha ba wai tana nufin cewa bai karanta din bala tana karantar da kai kada ka dade a wannan sallah illa iyaka amma cewar annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta kulya da kulhuwa ba ita kanta ta ruwaito ba mutum ɗaya ya ruwaito ba daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabbai suna da yawa kamar yadda al-imam Tirmidhi ya faɗa abdullahi bin mas'ud anas bin malik abu huraira abdullahi bin abbas hafsa da kuma aisha duk sun rawaito akan cewa manzon Allah yana karanta qul ya ayyuhal kafirun da kuma qul huwallahu ahad dan haka hukunci na biyu shine ba a son a tsananta dadewa a raka'atul fajr hukunci na uku shine idan aka yi raka'atul fajr ba za a yi wata sallah ba sai sallar asuba idan aka yi raka'atai alfajiri la yusalla ba'dahuma illa fariidatu subhi ba za a kara da wata sallah ba sai dai sallar asuba wallahi zadu ala raka'atai in an tashi raka'atai fajiri kuma raka'a biyun ɗaya ake shi yasa aka kira ta da suna raka'atai fajiri. raka'o'i biyu na ketowar alfijir biyu in ka kara ya wuce biyu ba sunnar manzon Allah kai ba Abdullahi bin Umar Hafsa eh, ya ruwaito hadisin Hafsa saboda Hafsa yarta ce hafsa matar annabi sallallahu alaihi wasallam yar abdullahi bin umar mahaifinsu shine uh, sayyidina umar bin khattab Allah ya kara musu yarda hafsa tana gaya ma abdullahi bin umar tace kana rasulullahi idza tala al-fajr saboda raka'atai al-fajr annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su a gida ne a gida annabi sallallahu alaihi wasallam yake raka'atai al-fajr kana rasulullahi idza tala al-fajr manzon Allah ya kasance idan al-fajr ya bullo la yusalli illa raka'ataini khafifatayn baya wata sallah sai raka'o'i biyu marasa nauyi sune khafifatayn masu sauki baya sallah la yusalli baya sallan komi face raka'a biyu kadai raka'o'i biyu guda biyu din kuma marasa nauyi wannan hadisin shi ma yana sahih muslim a kitabu salatin musafirin babu istifa bi raka'atay sunnatul fajr hadisin 618 daga cikin waɗannan dalilai akwai hadisin abdullahi bin umar yana da wani bawansa da ake kira ya sa abdullahi bin umar ya yanta shi don haka yasa ake cewa ya sar maula ibn umar abdullahi bin umar ya yanta wannan bawan sunan shi ya sa ya ba da labarin abdullahi bin umar ya ce ra'ani ibn umar wata rana abdullahi bin umar ya ganni wa ana usalli ba'da tulu'il fajr ina ta sallah bayan alfijir ya bullo ina ta sallah fa qala sai yace ya yasaru inna rasulullahi kharaja alaina wata rana manzon Allah ya fito gare mu wa nahnu nusalli hadhihi salata muna ta irin wannan sallah da kake fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sha li yuballigh shahidakum shahidukum ga'ibakum lallai wanda ya halarta daga cikinku ya isar ga wanda bai halarta ba wanda ya halarta yanzu magana da zan faɗa wanda ya ji magana nan ya isar da ita ga wanda bai halarci wannan wurin ba da ya ji magana ta la tusallu ba'da al-fajr illa sajdatay sakon da annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar gare mu kenan tun da mu ba ma wuri manzo Allah ya ce a isar ga duk wanda baya guri kada ku yi sallah a bayan ketowar alfijir sai raka'a biyu kadai hadisin yana sunan abi dawud kitabu salati babu man rakasa fihi ma idan kanat shamsu murtafi'a da kuma sunan ibn majah musnad al ahmad <clears throat> hadisin al-imam ad-darqutni ya inganta shi yana sunan ad-darqutni kitabu salati babu la salata ba'da al-fajr illa sajdatayn hadisi na 1549 lafazin al'imamu dara kutuni ya sa maula ibn umar yace ra'ani ibnu umar usalli ba'da al-fajr <clears throat> wata rana abdullahi Ibn umar ya ganni ina sallah bayan alfijir ya ce to ina ta nafila wato ashe nafilar da duk zaka yi zaka yi ta ne kafin alfijir ya ce to idan ya ce to raka'a biyu kadai ake sai kuma sallar asuba wai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan alfijir ya ce to to fa sallan dare ya tafi hatta witiri hatta wikir in baka yi ba alfijir yake so to kuma sai dai gobe <clears throat> abdullahi bin umar ya ganni ina sallah fa hasabani ya dauki tsakuwa ya jefe ni wa kana yace ya ya faru kam sallaita raka'a nawa kai ne kuntu na ce la'adiri ai ban ma sani ba don na yi su da yawa sai ce la da rai ba za ka sani ba kaga kalma akwai nuna ɓace rai inna rasulullahi kharaja alaina ka gani wata rana manzo Allah ya fito gare mu wa nahnu nusalli hadhihi salata muna irin wannan sallah fatagayyaba alaina tagayyiban shadida annabi sallallahu alaihi wasallam ya fusata akan mu fusata mai tsanani sun makala sannan yace li yuballi shahidukum gaibaku Lallai wanda ya halarta cikin ku ya isar ga wanda bai halarta ba Allah salata ba'da al-fajr illa fajratay babu wata sallah bayan alfijir ya to sai na nafila raka'a hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 2278 <clears throat> ya zo da lafazin abdullahi bin umar <clears throat> wanda abdullahi bin umar yake cewa la salata ba'da tulu'il fajri illa raka a al-fajr babu wata sallah a bayan al-fajr ya ce to sai dai raka'o'i guda biyu kawai da ake da fitowar al-fajr <clears throat> hadisin yana sunan abi dawud yana kuma sunan tirmidhi kitabu salati babu ma ja ala salata ba'da tulu'il fajr illa rak'atayn hadisi na 419 al-imam ad-darqutni ya ya kawo hadisin kitabu salati babu nahyi an salati ba'da salati al-fajr wa ba'da salati al-'asr hadisin 965 da musnad da imam ahmad hadisin babu shakka ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam in ka duba irwa'ul galil hadisin 478 al-imamu tirmidhi da yake ya ruwaito wannan labarin abdullahi bin umar abinda ya auku ga yantaccen bawansa yana nafila abdullahi bin umar ya jefe shi sannan ya gaya mar bayan al Tirmizi ya kawo labari sai ya ce wa huwa majtama'a alayhi ahlul ilm wannan abu ne wanda malamai sun haɗu a kansa malamai sun haɗu a kansa karihu an yi salliyar rajulu ba'da tulu'il fajr illa rak'atay al-fajr malamai suna kyamatar mutum yayi sallah a bayan kullan al sai da rak'atay al-fajr kadai wannan magana ta al-Imam Tirmidhi Ibn Hajar yayi masa korafi raji yana cewa da'awar tirmizi al-ijma' al-karaha li zalika ajib yace cewar al tirmizi an samu ittifaki wannan abin mamaki ne in ka duba littafin ibn hajar a talqisul hadir a mujallaji na farko shafin 343 fa inna al mashhur akwai sabani da aka samu babu shakka tun daga tabi'ai akwai malaman da suke ganin babu laifi kai nafila bayan al-fajr ta keto kafin ma kai rak'atul fajr babu laifi kamar al-hasan al-basri wanda babban malami da cikin tabi'ai yana cewa la ba'sa bihi kamar al-imam malik al-imam malik yana cewa wanda yake da wanda yakan tashi cikin dare ya yi nafila sai aka yi rashin ranan bai farka da wuri ba yana farkawa alfijir ya to al'imamu malik ya ce kana da damar karama waɗannan nafilfilin kafin a yi sallar asuba al'imamu malik ya faɗi haka in ka duba nailul autawar na al'imamu shaukani a mujallar na uku shafi na 110 to amma duk da cewar alimamu malik yana da fahimtar tana iya yin nafila bayan kullowan alfijir kaga ba za a dauki maganarsa a bar hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da uzurinsa yana da uzurinsa ma haka idan alfijir yake to kada ka yi wata sallah in ban da rakatai da fajr sai kuma sallar asuba akwai hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza tala al-fajr fala salata illa rak'atay al-fajr kaga hadisan da yawa shi ma hadisin ya inganta yana irwa'ul dalil hadisin 478 da sahihul jami' as-saghir hadisin 678 don haka ibnu qudama a littafin al-mughni mujalladi na 1526 yace waɗannan hadisai da suke magana game da yin nafila a bayan kullan al-hijr suna tabbatar da ainihin sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan wani malami aka samu bayaninsa yana karo da wannan hadisi waɗannan hadisai sai a bashi uzuri a bawa malamin uzuri yana da uzurin da ya sa don dukkansu malaman sunna babu wanda zai saba ma hadisi da gangan ba da gangan bane akwai uzurinsa Allah ya gafarta masa amma kai da hadisi ya inganta gare ka fa sai ka ɗauki hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai aiki da shi Allah ya samu gani a waɗannan haddalilai ne da suke tabbatar da wato mas'ala na sallah a bayan bullan alfijir a duk da cewa malamai suna magana akan alfijir na biyu alfijir na biyu shine alfijir na gaskiya alfijir na gaskiya walam yustasna min hadha an-nahy illa rak'atul fajr ومن الأئمة من قال هو محمول على على نفي المشروعية yana daga uzurin malaman da suke cewa ana iya yin nafila uzurinsu shine sun tabbatar annabi ya hana sun tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma suna cewa hanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani ne wanda yake wato na cewa bai kamata ba ba wai na haramci bane ba wai na haramci bane fa’in fa'ada lam ya asam idan mutum ya nafilan bai yi laifi ba tun da sallah ce amma kamar yadda ibn al-usaymi ne yake faɗa a littafin sa ash-sharh al-mumkin yace as-sawabu huwa nafyu lis-sihha ibn al-usaymi ne yace abin da yake gaskiya shine in ma kai filan ba ta inganta ba wannan shine gaskiya in ma kai na fila bayan alfijir ya ceto kai nafila in ba raka'atai al-fajr ba yi aikin banza da yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abdullahi bin umar yace manzon Allah ya fito ya tarar sahabbai suna nafilu bayan al-fajr ya keto sabanin raka'atai al-fajr abdullahi bin umar yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya fusata akan sahabbai fusatan mai tsanani kaga ya gwada cewar abin da suka yi ba abu ne wanda ke na karaha abu ne wanda ke ya tsananta don haka yasa yake cewa asawabu huwa nafiyun litsiha li annala nafiyatin wal aslu fi nafi nafiyan wujudi wal aslu fi nafi nafiyul wujudi thumma nafiyul siha thumma nafiyul kamal li anna ma la yasihu shar'an yakunu ma'dumul wujud idan ya kasance bai inganta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana to idan ma kai babu shi mala'iku ba sa rubuta maka komi ka duba asharhul mumkin mujallar na hudu shafin ɗaya mafi dacewa shine mutum ya bari yin nafila a bayan fitan alfijir sai dai rakatun fajir kawai لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد طلوع الفجر إلا سنة الفجر با حديثي إيه ذاك ترس wanda yake bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata nafila a bayan kullan alfijir in ba rakatul fajr ba za ka taɓa samu ba malamai suka ce idan kana neman wanda ke son raya dare ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ya kasance idan alfijir yake to raka'atul fajr kada yake yanzu kai zaka shi manzon Allah sha'awar ka samu lada wajen Allah zaka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sha'awar wato yin nafila don kusantar Allah saboda haka malamai suke cewa rashin yinsa shine mafi dacewa rashin yinsa shine mafi dacewa a lokacin raka'atai alfajiri shine alfijir ya keto to wannan ka'ida ce alfijir ya keto don haka idan mutum ya yi raka'atai alfajiri kafin alfijir ya keto shi ma kuma ba sallashi. idan kai na fila raka'atai alfajir alfijir din bai keto ba babu sallanka haka ya zo cikin littafai kamar al-mughni na ibnu kudama mujallad na biyu shafin 525 da sharhul mumti na ibnu al-usaymin yana magana akan rak'atul fajr yaushe ne ake rak'atul fajr yabda'u waqtun nahyi idza faraga idza faraga idza tala al-fajr idan al-fajr ya kullo to an hana wata nafila haka nan idza salla raka'atai al-fajr da zaran kai salla raka'atai al-fajr to ba hali kai wata sallar sai sallar asubahi akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri <clears throat> Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa la salata ba'da subhi hatta tartafi ash-shamsu ba a salla bayan al ya ya ko sai rana ta bayan an yi sallar asuba ba a wata sallah bayan sallar asuba sai rana ta daga wala salata ba'da al-asr hatta tajiba shamsu ba a sallah bayan sallar la'asar sai rana ta buya hadisi muttafaqun alayhi yana daga hujjar malamai da suke cewa kaga an ce bayan sallar asuba la salata ba'da subhi ba a ce ba'da al-fajr ba ya zaka yi da wadancan hadisi kuma da hadisin Abu Umama al-Bahili qala Amr bin Abasa as-Sulami anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace salli salatar subhi thumma aqsir an salati hatta tatlu a shamsu kai sallar asubahi idan ka gama sallar asuba sai ka takaita sallah kar kai wata sallah sai rana ta bullo hadisin yana sahihu muslim saboda haka suka ce ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace salli salatar subhi thumma aqsir ba a ce qabla salatu subhi ba don haka idan mutum yana fila qabla salatu subhi ba laifi ba ne yana daga hujjojin waɗanda ke halatta yin nafila bayan ketowar alfitr gaskiyar magana ita ce riko da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam idza tala al-fajr fala salata illa rak'atay al-fajr annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan al ya kullo babu wata sallah sai rak'atay al-fajr kaga ya nuna cewa ba sallar asubahi ake nufi rak'atay al-fajr ake nufi idan har al ya kullo a kullowar al-fajr ake la'akari da shi ba wai sallar asubahi ba kama sabaka wannan duk bayanin yana cikin littafin al-mughni na ibnu kudama ah, ya yi bayani mai tsawo yana cewa idan ana maganar son nafila ne babu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annan nabiyyi bi kasarci nawafilihi wa qiyamihi lilayli annabi sallallahu alaihi wasallam duk yawan nafilfilinsa da qiyamul layli idan alfijira ya ce to lam yakun yusalli ba'da tulu'il fajr illa rak'atayn fajr annabi sallallahu alaihi wasallam baya wata sallah idan an ya bullo sai dai raka'atul fajr sannan kai la'akari da hadisin Aisha Allah ya kara maka yarda sana eh, wa kana yusallihima khafifatayn yana yin raka'atul fajr din babu wato baya ba su da nauyi yana yin su sako-sako baya dadewa baya dadewa wanda bai dade ba a raka'atul fajr bare kuma a ce an kara da nafil filu kaga inda a ce ya dade sai a ce to zai iya kara nafila to raka'atai fajirin ma bai dade a cikin su ba don haka sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce idan alfijir yake to adamu taqawu kar ayi wata nafila sai dai sallar asuba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك وعلى آل إبراهيم إنك alhamdulillah mun gabatar da hukunci na farko shine riko da surorin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a rak'atul fajr surorin da yake karanta yake karantawa rak'atul fajr qul ya ayyuhal kafirun da kuma qul huwallahu ahad ko kuma waɗannan ayoyi da suke suratul bakara da kuma suratul ali imran hukunci na biyu shine sassauta raka'atayil fajr kamar yadda zo daga lafazin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi A sassauta nafilin kar a dade ana yi hukunci na uku shine la yusalli ba'daha illa faridatu subhi bayan raka'atayil fajr kada kai wata sallah sai sallar asuba na hudu shine kada ka yi rakatayin fajiri kafin kullan alfijir in ka yi bai ta inganta ba don ka yi rakatayin fajiri kafin alfijir ya bullo to nafilar ka ba ta inganta ba wannan yana sharhun nawawi ala sahih muslim juz'i na shida shafi na uku saboda hadisin hafsa hadisin hafsa Allah ya kara maka yarda kana rasulullahi idza tala al-fajr la yusalli illa rak'atayn rak'atayn al-fajr rak'atayn hafsa Allah ƙara kara mata yarda ta ce idan annabi sallallahu alaihi wasallam idan alfijir ya bullo annabi sallallahu alaihi wasallam baya wata sallah sai dai rakatai ne fajr saboda haka ya nuna cewa sai alfijir ya kullo kafin ayi rakatai ne fajr sai alfijir ya bullo idza tala alfajr don haka idan alfijir bai kullo ba mutum yayi rakatai ne fajr sallah sama ta inganta ba wannan shine mas'ala hukunci na hudu hukunci na biyar waqtuha bainal azan wal iqam bai kamata da alfijir ya kullo kai raka'atai min fajr ba sai an kira sallah sai an kira sallah kafin ayi iqama kaga kenan koda a ce alfijir din ya kullo lallai ne ka jira a kira sallah kafin kai raka'atai min fajr me dalili saboda ba a yin ta sai alfijir ya kullo aikin ladan shine tabbatar da bullan alfijir ta yiwu kai naka littafi ya zama akwai kuskure amma ladan tunda aiki yake mai girma yana ta lura sosai game da lokaci to idan aka haɗa iliminka na bullan alfijir da ilimin ladan na kiran sallah kaga an samu tabbacin lokaci ya shiga don haka sai an samu kiran sallah kafin a yi raka'a ta fajr akwai hadisin hafsa Allah ya kara mata yarda wannan shi yake tabbatar da haka matar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abdullah bin Umar ya rawaito Hafsa tace inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza sakata al-mu'adhdhin min al-adhan li salati as-subh idan ladan yayi shiru ya gama kiran sallah na asubahi wa bada subh kuma hakkin alfijir din ya bayyana kaga an hada ilimin ladan da kuma sanin annabi sallallahu alaihi wasallam game da shigowar lokaci raka'a raka'atayn khafifatayn qabla an tuqama salat sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake raka'o'i guda biyu masu sassauci kafin a yi iqamar sallah kaga wannan hadisin na Hafsa sai suranta maka yaushe ake raka'atayn fajiri shine bayan gama kiran sallah tabbacin alhijr ya bullo don ba wai gama kiran sallan ba tabbacin kuma alziri ya bullo don ta yiwu ladan ya yi rafkan nuwa ya tafi tsakiyar dare ya kira wa mutane sallah to idan ya kira sallah ya ka duba agogo haka din ne to eh, ya tabbata to sai kai raka'atayn fajiri ana yin su ne bayan gama kiran sallah kafin ikamar sallah wannan shine bayanin matar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam hadisin yana sahihu muslim kitabu salatul musafirin babu istihbab raka'atay sunnatul fajr wal hasr alaihima hadisi na 723 kuma akwai hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda kaga ga Hafsa matar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta bada labari Aisha ita ma matar Annabi ce sallallahu alaihi wasallam kana Annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli rak'atayn Aisha ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar raka'o'i guda biyu khafifatayn ita ma abin ta faɗa kenan kamar yadda Hafsa ta faɗa Hafsa ta ce raka'a raka'atayn khafifatayn aisha ta ce kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli raka'atayn khafifatayn annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar raka'o'i guda biyu wato marasa nauyi bainan nida'i wal iqamati min salati subhi wannan kan yana sahihul bukhari tsakanin kiran sallah da iqamar sallar asubai kaga sun tabbatar mana lokacin da ake raka'atayn fajr hadisin yana sahih al-bukhari kitab al-azan a al-azan ba'd al-fajr hadisi na 619 da kuma sahih muslim da kitab salat musafirin babu istibab raka'atayn fajr hadisin 720 wannan ya tabbatar da cewa ana yin raka'atayn fajr ne bayan kiran sallah kafin iqama bayan kiran sallah kafin iqama Allah ya samu gani hukunci na shida shine hadisi na gaba wa an aisha ta radiyallahu anha an karbo daga aisha Allah ya kara mata yarda qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance idan salla rak'atayil fajr idan ya sallaci rak'atayil fajr idan ka ce raka'atayil fajiri kai daidai idan ka ce raka'atayinil fajiri ya zo shi ma daga sahabbai kamar yadda hafsa ta faɗa Allah ya musu yarda raka'atayn al-fajr ibtaja'a ala shiqqihi al idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallar raka'atayn al-fajr sai ya gida sai ya kwanta a tsagin jikinsa na dama na dama sai ya kwanta a na dama a ce ana nafil filu annabi da bai kwanta ba ko in yi sallar raka'atul fajr sai manzo Allah ya kwanta a sa na dama ya gwada cewa ba kuma wata sallah ana jiran asubahi ne kawai حديث ينا صحيح البخاري يتي رواه البخاري ينا كتاب التهجد باب بيجعة على الشيك العيمن بعد ركعتين الفجر حديث ينفقود بديد ايه لسلسل حديث متفق عليه حديث متفق عليه يتي رواه البخاري ينا صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين حديث ينبري بكر ثلاثين الشد أود لفظي عن عائشة زوج النبي an karbo daga Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam qalat kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli ma baina an yafruga min salati al-isha'i ila al-fajr Aisha tace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance tsakanin gama isha tsakanin lokaci da yake tsakanin gama sallar isha ila al-fajr da kuma kullan al-fajr annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallan ihda asharata raka'at raka'a goma sha ɗaya tsakanin gama sallar isha zuwa bullan alfijir to karka dauka wa ya kwana ne cur yana sallah a'a abinda Aisha take nufi shine ta gaya maka iyakan adadin raka'o'i na qiyamul layl na annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwana gaba ɗaya ne yana sallah ba ah, tana suranta maka tana tabbatar maka adadin raka'o'insa ne a qiyamul layl yusallimu min kulli raka'atayn idan ya raka'a biyu duka sai ya sallama wa yutiru bi wahida yakan yi witiri da raka'a guda wa yasjudu sajdatan in yayi sujuda guda kadar ma ya qara'u ahadukum 50 aya yakan dade dade wanda ɗayanku zai dauke shi ya karanta aya 50 idan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujuda qabla an yarfa a ra'sahu kafin ya daga kansa kaga ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana qiyamul layl yakan daɗe. amma dai ya fi daɗewa aikinsa akan yawaita raka'o'i raka'o'in goma sha ɗaya ne amma yakan daɗe idan yana yin to shine tace fa idza sakata mu'azzin min salatil fajr idan ladan yayi shiru idan ladan yayi shiru game da kiran sallar alfijir to kiran salla biyu ake yi akwai kiran sallar farko akwai na biyu saboda haka sai Aisha ta ce wata bayyana lahul fajr kaga ya nuna ba kiran sallar farko ne kiran sallah na biyu ne alfijir ya bayyana idan ladan yayin shiru ji Aisha Allah ya kara mata yarda kama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe fa raka'a raka'atayn khafifatayn annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nafila raka'a biyu marasa nauyi Sun thumma a ala shiqqihi al-ayman sannan ya kwanta a tsagin jikinsa na dama hatta ya atiyahu al-mu'adhdhin lil iqama har sai ladan ya taho gare shi domin a domin tsaye da sallah fa ya kharuju ma'ahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita tare da ladan hadisin yana sahihu muslim kitabu Salatin musafirin babu salatul layli wa adadi raka'atin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin 736 hadisin yana sahihul bukhari kitabul jumu'a abwabul witri hadisin 944 a sahihul bukhari aisha Allah ya kara mata yarda tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli bil layl annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah da daddare ihda asharata raka raka'a goma sha daya yutiru minha bi wahida yana witiri da guda daya fa idza faraga minha idan ya gama nafilin ibqata ala shiqihi al-ayman sai ya kwanta a daman damansa hatta ya atiyahu al-muazzin har sai ladan ya zo mar bai salli raka'atayn katifatayn sai ya salla raka'o'i guda biyu marasa nauyi wanda shi yake muna maka kishin gidar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan yi kashi biyu ne yakan yi kafin kullan alfijir yakan yi kuma bayan kullan alfijir bayan ya yi raka'atayn fajr yakan yi kafin raka'atayn fajr saboda waɗannan hadisai da suka wannan yana sahihu muslim kitab salatul musafirin babu salatul nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da da talatin shida al-imam an-nawawi yana sharhi ga hadisin sharh sahih muslim juz'i na shida shafi na 19 fi hadha al-hadith al-imam an-nawawi ce don haka wannan hadisin mun samu cewa annal ibtija'a kishin gida da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai wato kwanciyar da manzon Allah ya kai a gefen sa yana kasancewa ba'da salatin laili bayan ya gama sallar sa na dare saboda ya dade kamar yadda ta faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan dade in yana nafila raka'a 11 din nan to kaga bayan an gama akwai buƙatar a huta hutawar ba ai a tsaye ake a zaune ake a sujuda ake don haka me za a yi a ce an huta ce kwanciya kwanciya ce ba a yi ba ana yi a sallah ai ko amma an tsaya a sallah an zauna a sallah an yi sujuda a sallah amma kaga ba a kwanta ba a sallah don haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ya huta shine kwanciya kaga kwanciyan farko yana yi ne bayan ya gama qiyamul layl wa qabla rak'atayil fajr kafin a yi raka a tayin fajir wannan kafin ma alfijir yake to saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallar daransa ya kwanta dama to idan riwaya ta biyu kuma al-imam an-nawawi yace an aisha annahu kana yabqaju ba'da raka'atayn fajr sannan idan ladan ya kira sallah ya gama kira annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana fila raka'a biyu sai kuma ya kwanta sa na dama yana jiran ladan ya zo ya sanar da shi sannan ya tafi a bada sallah akwai hadisin Abdullahi bin Abbas da yake cewa annal istija'a kana ba'da salatil layl qabla rak'atay al-fajr kamar yadda Aisha ta rawaito Abdullahi bin Abbas shi ma ya rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwanciya gefen sa na dama bayan ya gama qiyamul layl kafin rak'atay al-fajr kafin bullan al sannan yana yin kwanciya ta gefen sa na dama bayan bullan al bayan ya gama rak'atay al-fajr kafin sallar asuba Ibn Usaymin sharh riyad salihin sharh riyad salihin ibn al-usaymin yace wa sahihu huwa ma qalahu shaykh al-islam wato fahimta mafi inganci ita ce wacce ibn taymiya ya faɗa yana cewa idza kana al-insanu mut'iban min tahajjudi idan ya zama kai qiyamul layl ka gaji fa innahu yaftarihu to mutum ya kamata ya huta huta wanda zai yi ya yi irin hutun da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya buƙaji'u ala jambihi al-ayman sai ya kwanta gefensa na dama karka ɗauka haka kawai ne ake wannan kwanciya la annabi sallallahu alaihi wasallam yana wannan kwanciya ne saboda me saboda gajiyar da yayi na ibadar da yayi a cikin dare don haka idan baka yi wannan ibadar ba ita wannan sunna ba ta gare ka shine abin da yake faɗa idan baka yi kiyamul laili ba haka kawai ka tashi karshen dare ka kwanta gefen dama wai kana sunna la sai wanda ya wahala ya yi tanabil filu ya gaji sannan sai ya kwanta gefensa na dama wa hada bi sharti Allah ya an Allah yakhsha an taglibahu an-nawm fa tafutuhu salatu to nan ma irin wannan kwanciya sai fa an yi hattara inji ibn taymiya yace dan kuwa da yace ibn al idan kuwa idan mutum yayi irin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Aisha ta ba da labari ya dade yana sallah sai ya kwanta gefen dama to kaga daga nan kan sai dai rana ta fito kuma kafin ya farka sai wanda ya san cewa hakan ba zai wato ba zai kaye bacci ba fa in kasha fa in kashi ya falaye. idan mutum yana tsoron cewa bacci zai dauke shi to wannan sunnar ma ya batta saboda kada kokarin raya sunnar annabi ya sa kuma ka bar farilla farilla sallar asubahi a lokacinka. ka mu ji hadisi na gaba wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce idan salla ahadukum rak'atayn qabla salati subh idan dayan ku yayi sallah raka'a biyu kafin sallar asbahi falyabqi ala janbihi al-aymani sai ya kwanta a gefen damansa rawahu ahmad al-imam ahmad ya rawaito hadisin nan a littafin sa al-musnad mujallad na biyu shafin 415 da kuma al wa abu dawud da kuma al-imam abu dawud yana kitabu salat babu istija'i ba'daha hadisi na 2261 hadisin abu salihin zakawan bin abdullah zakawan bin abdullah bawan juwairiya matar annabi sallallahu alaihi wasallam juwairiya tana da bawa sunan shi zakawanu bin abdullahi ta yanta shi eh, sai ya zama ya shahara da suna abu Salihu. sau da yawa za ka ji shi yake ruwaito hadisan abu huraira saboda ya lizinci abu huraira a fiye da kowa shi ya ba da labari ya ce kada kada rasulullahi sallallahu alaihi sallam. manzon Allah ya ce idza salla ahadukum ar-rak'atayn ni as-subh idan ɗayanku ya yi sallar raka'o'i biyun nan kafin sallar asuba raka'o'i biyu kafin sallar asuba su ne raka'atai fajir a ala yamini sai ya kwanta a daman falyabuqaji ala yamini falyabuqaji ala jambihi al Yadda ya zo cikin bulugul bara. to asalin yadda hadisin zo ke a Madina Abu Hurairah yake karanta da wannan hadisi a lokacin gwamnan madina kuma sunansa marwan bin hakam abu huraira da ya karanta da wannan hadisi sai gwamnan ya ce a'a amma yin jizi wa ahadana mamshahu ila masjidi yanzu mutum ya tashi daga gida ya taho masallaci wannan tafiyan ba ta ishe shi ba hatta ya ji a alayamin hita ya kwanta damansa don shi abu huraira yana ce hadisin umarni ne hadisin umarni ne idan ɗayan ku ya yayi sallar raka'atul fajr qabla subhi falyabqaj ala yamin kaga umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya yi umarni gare mu in dai muka yi yi fajr mu kwanta ta dama Abu hore da karanta da wannan hadisi sai shi wannan yake cewa ah, to yanzu mutum tafiya sama ba ta ishe shi ba bayan ya taho masallaci akwai wani aiki kuma a gabansa sai ya kwanta dama Kala عبيد الله hadisi, kala da. kala قال فبلغ ذلك ابن Umar. hadisi labari sai isa ga abdullahi bin umar ga hadisin da abu huraira yake karantarwa abu huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga musulmai idan sun yi raka a kai fajiri su kwanta ta damansu faƙali sai abdullahi bin umar ya ce aksara abu huraira ala nasibi abu huraira ya yawaita ma kansa hadisai kada sai faƙila ibn umar aka ce ma abdullahi dan umar hal tunkiru shay'an mimma yaqul abdullahi dan umar ko kana musanta abin da abu Hurairah ya faɗa ne kala da ya wallahi babu Walakinahu ijtara'a wajhunna shi dai abu Hurairah yayi karfin hali ya karantar da sunnar manzon Allah mu kuwa tsoro ya hana mu karantar da duka sunnonin ya zama ba kowanne zamu faɗa wa mutane ba kala fa balaga zalika abu huraira labarin sai iso ga abu huraira ga abin da abdullahi bin umar ya faɗa sai abu Hurairah ya ce fa ma zan bi to ina laifi na in kuntu hafiztu wa nasau ni na kiyaye su sun manta ni ko ban boye ba na faɗa ko da mutum ba zai ji daɗin shi ba hadisin yana sunan tirmidhi yace wa tirmidhi wa sahaha al-imam tirmidhi ya ruwaito hadisin yace hadisin ya inganta babu shakka yana kitabu salati babu ma ja'a fil ibtija'i ba'da rak'atay fajr hadisin 420 ibn Khuzaima ya inganta shi hadisi na 1120 da kuma al-Imam Ibn Hibban uh, al-Imam Ibn Khuzaima da al-Imam Ibn Hibban sun inganta hadisin haka nan al-Imam An-Nawawi hadisin ya inganta yana sahih sunan Tirmidhi hadisin 420 sharh sahih Muslim mujalladin da shafi na 19 Abdullah ibn Umar yana nufin wato kaga wannan umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka karantar da mutane za su yi gurguwar fahimta kamar yadda ibn hajar ya kawo hadisin nan idan ɗayan ku ya yi sallah raka'a biyu kafin sallar asubahi to ya kwanta a damansa ka kwanciyar ba dole bane ko to amma idan aka karantar da mutane wannan sunna za su yi gurguwar fahimta karshen ta za a zo masallaci ba inda za ka samu kai sallah ko kowa ya mimmike kafin a yi sallah idan ka ce matsa kyawa yana raya sunna shi da abdullahi bin umar ke to abu hure da ya tara wa kansa aiki mu mun ji tsoro saboda mun ji tsoron gurguwar fahimtar mutane don haka ba duk hadisi da ya zama za a samu kuskuren fahimta muke gaya mutane amma abu da ya riga ya ya ya faɗa don haka yasa wannan umarni sai malamai suka samu fahimta iri biyu a kansa tun daga umarni na ya zo a cikin wannan hadisin idan ɗayan ku ya yi sallar raka'atai alfajiri ji ala janbihi al sai ya kwanta a gefen sa na dama wannan umarnin wajibi ne ko ba wajibi ba ne? wannan ita ce matsala ibnu hazmi a littafin almuhalla ya ce ba abin da ya da umarnin nan wannan umarni wajibi ne don haka in ma a gida kai fajiri za ka kwanta kafin ka zo masallaci idan ma a masallaci ne bayan an gama raka ajiyar fajiri sai ka kwanta kafin ayi sallah al shaukani shi ma wannan ita ce fahimtar sa in ka duba nailul awtar mujalladi na uku shafi na ishirin da tara. to amma galibin malamai suka ce la wannan umarnin na annabi sallallahu alaihi wasallam ba wajibi ba umarnin mustahabi ne umarnin mustahabi ne na ɗaya dalilin da ya sa aka ce ba wajibi ba ne saboda akwai wani hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda Aisha tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance kana idan salla idan ya salla ah, fa in kuntu mustaqibatan kasance ba barci nake ba haddasa ne sai ya karanta da wa illa idan kuwa Eh, eh, idan kuwa ya kasance ina bacci in faja'a sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta damansa hatta yi uzana bi salati har sai ladan ya zo ya sanar da shi za a yi sallah sannan ya fita me Aisha take nufi Aisha Allah ya kara mata yarda tana nuna cewa wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam baya ma wannan kwanciya wato idan idanun ta biyu ba bacci take ba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai tashe ta ba bai tashe ta ba me yasa bai tashe ta ba saboda lokacin sallah mai riga ya kure alfijir ya keto ladan ya kira sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya raka a cikin fajir amma sai ya kwanta saboda ana samun tazara wannan ita tazara idan idan ta biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da ita sai karanta da ita kaga ya nuna cewa ba zai kwanta ba ke amma idan tana bacci ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta damansa har sai an zo an sanar da shi lokacin sallah hadisin yana sahihul bukhari kitabut tahajjud babu man tahaddasa badan raka'atayn wa lam yabqi shi yasa al-Imam al-Bukhari yayi babi babin shine mutumin da ya karantar da iyalinsa bayan yayi raka'atayn al-fajr kuma bai kwanta ba da yake nuna maka kwanciyar ba dole bane a maimakon ya kwanta sai ya karantar da iyalinsa hadisin yana sahih al-Bukhari yana kuma sahihu muslim kitabu salatin musafirin babu salatin laili wa adadi raka'atin nabi sallallahu alaihi wasallam don haka yasa al-Imam an-Nawawi a Sharh Sahih Muslim a juz'i na 6 shafin 23 yace fihi dalilun ala ibahati al-kalam ba'da sunnat al-fajr wannan hadisi na Aisha ya tabbatar mana cewa halal ne a yi magana bayan raka'atai fajr ka gama raka'atai al-fajr kuma ka zauna kuna hira da iyalinka ba laifi bane wa huwa mazhabuna wa mazhabu Malik wal jumhur wannan ita ce fahimtar akasarin malamai akasarin malamai duk da cewa akwai malaman da ke hanawa kada a yi magana tsakanin rikatar fajr da sallar asubahi me yasa suke hanawa akwai malaman da suke hana ba da kuma daga cikin su ma akwai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar abdullah bin mas'ud baya son kai hira a ƙarshen dare akwai malaman da suke hana hira a ƙarshen dare to hiran annabi ai ba hira irin namu bane shi hiran annabi sallallahu alaihi wasallam karantarwa ne amma hirar mu ce ta zance kawai abin da ya sa aka samu malaman da suke kyamar mutum ya yi hira a ƙarshen dare saboda Allah ya siffanta bayansa na kwarai a suratu zariyati aya ta sha bakwai zuwa 18 takwas ya ce kano kalilan minan ma yahjaun wa bil afhari hum yastaghfiruna lokacin suhur neman gafaran Allah kawai suke lokacin suhur shine dama kusan kullan alfijir kaga kenan daga lokacin har zuwa lokacin sallah shi da ake kira waqtul asari lokacin suhur suna neman gafaran Allah shi lokacin zikirin Allah ne ba lokacin da mutum zai hira bane to kaga wannan hadisin ya tabbatar mana ba dole bane ka kwanta bayan kayi raka'atai al-fajr shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yatruku al-ibtija'a ala shaqqihi al-ayman yakan bar wannan kwanciya a wasu lokuta kamar inda al-imam al-bukhari wannan ita ce fahimtar fahimtarsa don haka yasa yayi babi a sahihul bukhari wato aljami'u sahih sunan babin babu man tahaddasa ba'da rak'atayn wa lam yabqi sai kawo hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda don haka da a ce dole ne wannan kwanciyan ko da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana da Aisha sai yayi wannan kwanciya don haka cewar wajibi ne a yi wannan kwanciya babu shakka yana karo da wannan hadisin na Aisha Allah ya kara mata yarda Ibn Hajar al-Asqalani yayi magana game da hikimar da ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwanciya ta dama yana Fathul Bari mujallal na uku shafi na 40 da uku al-hikmatu fihi anna al-qalba fi wajhihi al-yasar zuciya tana gefen hagu ne falawin faja'a alaihi idan ya kwanta ta hagu, lasta ga nauman shi kenan sai ya kama bacci da kaunihi ablaga fi raha saboda mutum ya fi samun cikakken hutu idan ya kwanta ta gefen hagu shi sa kwanciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta fi yawa ta dama saboda yana hana ka nauyin bacci wanda ba za ka farka ba fa yakunu qalbu mu'allakan fala yastagir in ka kwanta ta gefen dama zuciyarka kamar arace take bata samu hutawa ba saboda ka dan motsi kadan za farka dan motsi kadan sai ka farka wa fihi anna ijaa inna ma yatimmu idza kana ala shaqqil ayn waɗannan hadisai duk suna tabbatar mana kamar yadda ibnu hajar ya faɗa ita wannan sunna ba ta samuwa sai ka kwanta ta dama idan ba ta dama ka kwanta ba baka dacewa da wannan sunna wanda asali maganar ibnu qayyim al ne a littafin sa ma'ad mujallal na farko shafin 321 dole ne sai dama na'am shine abinda hadisi ya nuna duk da cewa fahimtar malamai ta kasu biyu wasu na la'akari da abin da ake bukata shine kwanciyar ba wai gefen da aka kwanta ba abin da ake so kwanciyar ne ba wai la'akari ake da gefen da aka kwanta ba wasu suna la'akari da wannan wasu kuma suna la'akari da gefen da aka kwanta saboda ka koda ka kwanta in ba ta gefen dama ba ne to ba ka dabba karaya wannan sunna ba wa man ajaza ya sukutu an talab to ga wanda ke da ciwo kuma ta damansa ba idan kana da ciwo ta damar ka kaga wannan suna ta faɗi amma duk da haka malamai suna cewa ana son ka raya ta ka duba yadda malaman farko suke kokarin raya sunar annabi suna cewa idan ma ba ka iya kwanciyar to ko jingina ka yi ta dama ka ɗan yi makaifa haka yadda dai za a ga alamar kadai raya suna wai ita wannan kwanciyar kadai a bata idan ya gagara ya zama sai hagun to akwai malaman da ke cewa to kar a rasa duka biyu tunda baka iya ta dama saboda larura ka kwanta ta hagu tunda akwai larura amma ibnu hazm ya ce la ba yadda za a yi ka kwanta ta hagu don babu wani hadisin manzon Allah da ya tabbatar yana kwanciya ta hagu a cikin bayanin sahabbai game da wannan kwanciya da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi wanda imam shaukani a littafin nabil awtar yake cewa wannan shine zahirin hadisi wanda ya siffanta kwanciyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake to shin wannan kwanciya ana yin ta a gida ko a masallaci abu huraira shi kadai shi kadai ne daga cikin sahabbai wanda ke da fahimtar cewa har masallaci za a yi amma duk sauran sahabbai shi yasa abdullahi bin umar yake cewa abu huraira ya karfin hali da ya karantar da mutane saboda me za su yi kuskuren fahimta shi abu huraira da yake yin ta a masallaci ba wai don a yi a masallacin bala saboda dai ya karantar da mutane wannan sunnar ta manzon Allah eh, shi yasa yakan yi wannan don in ka tambaye sai ce ai sunna wato kai a gida to sai kuma suka dauka ai za a iya yi a masallaci wanda ya saba ma asali sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan Muhammad Nasiruddin Al-Albani yayi magana akai a littafin sa Salatu Tarawih in ka duba shafi na 15, yana cewa la na alamu anna ahadan min as-sahaba fa'alahu babu wani sahabi da aka samu labari yana haka fil masjidi a gida ake yi bal kad ankarahu ba'dhum kamar Abdullahi bin Umar ma yana kyamatar ya ga mutum yayi a masallacin saboda ba sunna bane fa yaktasir ala fa yuktasar ala fi'lihi fil bayt kama huwa sunnatuhu ah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka idan za ka yi wannan sunna sai ka yi ta a gida wannan ah, shine mahallinsa don duk hadisai da suka yi magana suna magana ne akan ana yin wannan kwanciya a gida ba a masallaci ba sai hukunci na ƙarshe idan raka'atai alfajiri ta kubuce maka za ka rama duk da cewa Ibn hajar bai kawo ba saboda magana a kanta magana ce mai tsawo sai ta kai ta hajjitansa game da a raka'atai alfajiri amma matsaloli ne muhimmai kwarai idan a raka'atai alfajiri ta kubuce akwai buƙatar ka biya saboda hadisai kamar kashi biyu kashi na farko akwai hadisin kaisu bin amr bin sahalin al-ansari yace kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa yuqimatu salatu wata rana manzon Allah ya fito daga gida akai iqamar sallah fa sallaitu ma'ahu subha na sallaci asubahi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam thumma sarafa an-nabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallam yana juyowa fa wajadani usalli sai tarzani ina sallah faƙala sai ya ce mahallan ya su ka jira ni wato ka jinkirta min ya su, don ka ce mahallan bi ma'ana amhil ka jinkirta min ya su, asala ta ne ma'an shin sallah biyu ake a lokaci guda an yi asubahi a sake asuba kullu sai na ce ya rasulullah inni lam akun raka'atu raka'atay al-fajr abinda yasa ga na zabura ban samu damar yin raka'atay al-fajr bane kala sai manzo Allah yake fala idan to babu laifi ke idan kana kadalika fala ba'sa alayka an tusalliha hina idan shine fala idan babu laifi kenan hadisin yana sunan at-Tirmidhi kitabu salati babu ma ja'a fi man taqutuhu rak'atan qabla al-fajr yusallihima ba'da salati al-fajr babin al-imam at-Tirmidhi wanda rak'atayn al-fajr suka kubuce mar suka kubuce mar ba ya kubuce musu ba wannan shi ne fahimtar da ya kamata mu gane don haka yasa Muhammad nasir Al-Albani ya ce mutumin da yake zaune da gangan ya yin raka'atayn fajiri har aka da iqamar sallah ba shi da hujjan ya tashi bayan an gama sallah ce zai yi su saboda shi ya kubuce musu ba su suka kubuce mar ba amma idan kubuce maka suka yi wato shi ne ya zama kama kara kana farkawa sai kaji ana iqama kaga baka da lokacin a fajiri don haka kana alwala ka zabar zuwa masallaci sun kuɓuce maka wannan shi ya dace da lafazin hadisin kaisu bin amrin uh, bin sahalin al'ansari Allah ya samu gani hadisin ya inganta yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na 122 wata riwaya ta kaisu bin amrin yace <clears throat> ra'a rasulullahi rajulan annabi ya hangi wani mutum sai ya boye mutumin wato shi kansa ne riwayar al-imam tirmidhi ya bayyana cewa shine abin ya auku da shi amma riwaya ta al-imam abu dawud sai yace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hangi wani mutum ya salli ba da salati subhi raka'atai an gama sallar asubahi sai ga mutumin ya zagura yana raka'a biyu fa qala rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a salatu subhi marratayn yan sallar asuba za a yi sau biyu fa qala ar-rajul sai mutumin ya ce inni lam akun sallaitu raka'atayn allatayn qablahuma ni na kasance ban samu damar yin raka'o'i biyu da ake kafin a yi sallar asubahi ba ne fa sallaituhum shi ne nake sallan su a yanzu fa sakata rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru shirun annabi izini ne shine abin da malaman hadisi suka faɗa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai taba kyala ɓarna ba ba zai taɓa kyala barna da ya kawar da ita ba da a ce abinda mutumin ya yi laifi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka yi laifi karka sake hadisin yana sunan abi dawud kitabu salati babu man fatatu mata yaqbiha da kuma sunan ibn majah kitabu iqamat salati wa sunnat fiha babu ma jaa fi man fatatu rak'atan qabla salati al-fajr ah, hadisin yana sahih sunan ibn majah hadisin 948 kaga an samu hujja kenan akan cewa mutum zai yi rak'atan al-fajr bayan sallar asubahi idan ya makara to yaushe ne ya kamata kai ai amsa ta fito abinda kaisu bin amr bin sahalin al-ansari yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gida fa uqimati salatu aka tare ikamar sallah fa sallaitu ma'ahu subha na sallaci asuba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam thumma sarafa an-nabi annabi sallallahu alaihi wasallam yana juyowa fa wajadani usalli sai ya tarar ina sallah kudura annabi yana juyowa har kaisu ya zabu da ya kama sallah ashe bai kamata a jinkirta ba na abinda hadisin ya ishara da shi ke yana juyowa sai tar da kaisu yana sallah don haka ana sallama ya kamata sai ka tashi kai waɗannan harkawoyi biyu din domin asali akwai hani game da yin sallah bayan asubai larura ce ta sa kai za ka yi naka sallar ayyuka don haka jinkirtawan kuskure ya saba ma asali hadisin kaisu bin amri bin fahalin al'ansari inda ya ba da labari ba haka kai ba idan ka jinkirta za a kai ga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana nema a yi sallah a na biyu hadisi kashi na biyu shine ka bari sai rana ta bullo idan baka samu damar yin raka'atai fajr ba saboda hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace man lam yusalli raka'atai fajr wanda bai samu damar sallar raka'atai fajr ba falyusallihima ba'da ma tatluqu ash-shamsu sai ya yi su bayan rana ta bullo hadisin al'imamu turmisi da kuma ibn hibban al'imamu da hakim al'imamu dara kotuni al'imamu bai haƙi hadisin yana sahihu sunan turmisi hadisin 423 kaga an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu umarnin annabi idan baka samu damar yin raka a ta fajiri ba har aka yi sallar asubahi to ka bari sai rana ta bullo sai kai to karka dauka tunda an samu umarni ya kawar da wancan izinin in ka duba nailul autar na al-imam shaukani ya magana yace wal hadithu la yadullu farihan ala anna man tarakahuma qabla salati subhi la yaf'aluhuma illa ba'da tulu'i shams ko da cewa an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam akan aramar ka atayil fajr bayan rana ta bullo baya kawar da izinin kayi su da zarar liman yayi sallama an gama sallar asuba ka duba littafin al-mughni mujallal nabi shafi'in 531 don haka ya tabbata cewa ana ramar ka a fajiri bayan gama sallar asubaki. ana ramar ka a fajiri bayan rana ta bullo cewa a rama bayan rana ta bullo hujjanka ya fi ƙarfi babu shakka me yasa na ɗaya saboda an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam man lam yusalli raka'atay fajr falyusallihi ma ba'da ma tatlu'u ash-shams wanda bai yi sallar raka'atai fajir ba yayi su bayan rana ta bulu ga an samu umarnin sa na biyu mun taɓa karantawa labari tafiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanda suka yi bacci da sahabbai ba su farka ba sai da rana ta bullo ba su farka ba sai da rana ta bullo hadisin yana sahihu muslim kitabul masajid babu qada'i salatil fa'ita wa babu ta'dil qada'iha labarin da sahabbai da dama suka bada daga cikinsu akwai abu huraira ya ce nama rasulullah an raka a ta fajiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya makara ya makara faƙabahu ma da ma ake shamsu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rama su a bayan rana ta bullo rana ta bullo sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya rama sannan ga umarninsa don haka wannan eh, wato wannan kashi eh, ya fi ƙarfi akan karama da zaran an gama sallah to amma ramawa da zaran an gama sallah din ya fi muhimmanci ga wanda ba zai iya samun damar rama sun ba domin sallar farilla da kyar ma ake yin tabari ta nafila ba kowa ya zai iya tashi idan ya ramar kafin fajir rana ta bullo ba saboda haka tunda an maka inda ne ka da zaran an gama sallah ramawa a lokacin ya fi dacewa ramawa a lokacin ya fi dacewa kuma wannan yana karantar da mu ko makara ka yi idan ka makara an gama sallar asuba ka iso masallaci to ba za ka yi sallar asuba ba sai ka yi rakatun fajr saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ke rana ta bullo shi da sahabbai suka da suka zo za su yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yin raka'atayil fajr da sahabbai sannan aka yi sallar asuba kuma rana ta bullo don haka sai an fara raka'atayil fajr an fara rama su kafin a rama sallar asuba abin da bin Ba ya faɗa kenan a littafin fatawarsa yana cewa idza ya yatayassar lil muslim ada sunnatil fajr qabla salati idan baka samu damar yin raka'atai fajiri kafin a yi sallar asubahi ba fa innahu yukhayyar an baka zabi an baka zabi baina a ba'da salati da zaran an gama sallah kana iya tashi karama aw ta'jiliha ila ma ba'da irtifa'i shamsi ko kuma ka jinkirta sai rana ta bullo ta ɗaga?